suna alkasim ibrahim to alkasim me kake wace sana'a kake sana'a ta katifa nake matras to ana cikin maiduguri ko yi mun magana da ku abin ya shafe ku eh abin da ya shafe to ya shafe mu mun shiga cikin bala'i a karni na ba amma yanzu alhamdulillah shugaban kasa ya tahi haikan bayan haka gwamna kashim shatima ya tahi yana nuna rawar gani akan wani abu mu da muke yawo lungu lungu kusan da ban isan dan mota in yawo a layi bai wuce uku zan bi ba yanzu ba layin da ba zan bi da gudu dare da rana in fice ba eh, a cikin gari mm. mun samu zaman lafiya normal kuma sana'a muna yi normal abin da yake dan ba mu problem ƙauye da ba mai da jama'a ba in mun yi kayan ba inda za mu kai tsadar rayuwa akwai ita wannan ta shafi ko ina ne amma shugabanni suna mana aiki haikan sosai sosai Allah ubangiji ya kawo musu karfin kara mana aikin nan mu samu zaman lafiya ko ina. tana kan iyaka da wasu ƙasashe a nan. kuma da ta suna kan harkar kasuwanci da kuna da mutane da suke tsallakowa daga kan boda din nan su zo su kasuwanci ta yaya abin ya shafi mutanen da kuke cuɗanya da su ta kan boda akwai wanda zai min magana kan wannan suna na Sadiq Musa gaskiya mun samu akasi na abin da ya shafi wannan waɗanda suke shigowa daga waje da abin da ya shafi kamar Kamaru Chad Niger har Sudan har Central Africa da wannan Borno cibiya ce ta abin da ya shafi kasuwanci kuma wuri ne wanda yake gaskiya akwai alkhairi ba karami ba amma dalilin wannan matsala abubuwan sun ja baya sosai ba kadan ba sai dai muna fatan Allah madaukakin sarki ya dawo muna ta wuce ya shafe shi ya kawo karancin ka ko tsadan ka ko me to gaskiya ya kawo karancin kaya don kusan su waɗannan kasashen abin da ya shafi ita kamaru nijar da ita chadi kusan rayuwar najeriya ita ce rayuwarsu duk abin da ya shafi najeriya ya shafe su don in nan ba daɗi to su ma suna cikin wahala to kaga shine abin da ya shafe su matsalar da najeriya take ciki ce to eh, alhaji don kuna makotaka da jihar borno mutanen borno da dama sun ce an fara samun zaman lafiya daga halin da ake ciki a can baya ya ku da kuke makotaka da borno kuke ji kuna ganin canji eh, alhamdulillah kamar yadda mutanen borno suka ce an samu canji gaskiya ne mu wadda muke makwabtaka da su wanda wannan wasifan ya fara daga nan ne mu ma ya shafe mu ya shafi ƙasa gaba ɗaya alhamdulahi karkashin wannan mulki na shugaban ƙasa ah, muhammadu buhari gaskiya muna godiya an samu canji daga lokacin da ya kan ga mulki zuwa yau gaskiya mun samu canji wanda ba zai musulta ba alhamdulillah ga mu da lokacin da ake fama da wannan abin ya shafi ku mutanen yobe to ranka da alhamdulillah mu mutanen yobe da farko muna nan zanne a cikin jihar yobe muna kallo mutanen borno ana ɗiban su da mota suna zuwa guraren mu muna tausaya musu allah cikin ikon shi disem abin da ya samu borno shi ya zo ya same mu sai ga mutane mu ma daga garurrukanmu duka suna fita wayansu su yi kano wayansu su yi kaduna wayansu daga cikin garuruwan yobe waɗanne ne suka fi jin jiki a wani al'amari gaskiya babu garin da ya fi yadin buni. don gaba ɗaya kusan shekara biyu ko uku yadin buni na hannun boko haram mm. babu mutumin yadin buni ko ɗaya a ciki an kona garin an kori mutanen an ɗebe dukiyoyinsu an wawwatsa su sun tagayyara fiye da sauran kowane mutum da yake jihar yobe amma alhamdulillah